mu assalamu alaikum mu da kasancewa a wannan shiri namu na dandalin faɗakarwa a tare da ni akwai shehin malamu malam barka da zuwa yawa bakari malam kamar yadda muka saba yau ma dai gamu da 'yan tambayoyinmu a matsayinmu na almajirai allah ya bada ikon amsa su Yawwa, kullum mun san ana rayuwa ana mutuwa ana rayuwa ana mutuwa to daga sanda aka ce mutum ya mutu abu na farko na san ana fara mishi wanka to malam wannan wanka da ake yi normal wanka ne da ake da sabulu a fito ka fesa turare shine ko kuwa akwai wanka da aka ware wa mamata da ake musu daban shine ba mu sani ba sannan akwai sallan gawa wanda mu mata daman ba saba gani mukai ba ba mu sanya ake yin ta ba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 a jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. da farko shi wankan gawa na yi matuƙar farin ciki da allah ubangiji ya sa aka min tambaya akan abin da ya shafi wankan gawa saboda da yawan sai a ajiye wani mutum a unguwa sai a ce shi aikinsa shine ya yi wa gawa wanka in ta mutu ko a ajiye wata mace a unguwa a ce shi ne aikinta za ta yi wa mace in ta mutu za ta yi mata wanka to kusan ba sharaɗi ba ne ba kuma dalili ba ne a ce mutum yana ji yana gani idin ga tona asirin 'yan uwansa lokacin da ba su da rai kuma izma yana tona asirinsu lokacin da suke da yadda zai rufe asirin ɗan uwansa ina da ransa hakanan yake wajibinsa sa rufe asirin ɗan uwansa sanda izma ya mutu shari'a addinin musulunci bata ce ajiye wasu mutane su zama zaman su wai zamansu kenan dan su yi mace wanka ba ba ai haka ba kawai dai mu ne muka taƙaita wajen rashin tambayar malamai ya abin yake shi ya sa ya janyo muke yin abin da bai dace ba dan uwanka watakila yana da wani mummunin ciwo a jikinsa wanda a duniyarsa ba a sani ba tunda sutura yake sawa ka kira wani izo i bude shi i masa wanka ya gane masa sirrin da yake wani ba zai iya shiru da bakinsa ba in ya je sai ya tona asirin kuma wankan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wani iyo lalle sai an aje wani mutum wanda zai zo na waje shine zai wankan gawa a unguwa duk gidan da ai yi mutuwa shine zai wanka babu wannan magana babu ita dan Allah dan annabi mu kan mu kiyamul laili mu je mu rika tambayar abin da bamu sani mu malamai su gaya mana annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran suna zuwa da na Aisha ga ragowar matansa sai yake ce mata law mutti qabali laga saltuki annabi ya ce wa Aisha inda zaki yi wa Fati kafin ni da ni zan yi miki wanka sai matan ragowar matan suka ga cewa wannan ai wata daraja ce da ɗaukaka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inuna Aisha tana da ita amma Aisha annabi na ga wata yana ga mata wannan magana sai ta fashi da kuka suka ce ya za a gaya miki magana ta daraja da ɗaukaka annabi zai ce da za ki koma ga Allah kafin shi da shi ne zai yi miki wanka ta ce ba ku fahimci abin da yake nufi ba ma'ana yana nufin sai ya riga ni komawa ga Allah kenan kukan da take yi za ta yi rashin sa a duniya miji wa matasa wanka in ta mutu ba a ce sai wata matasa ta zo ta yi mata wanka ba uba ya wa ɗansa wanka ɗa ya wa ubansa wanka ƙani ya wa wansa wanka yaya yi wa ƙaninsa wanka mace ta yi wa mijinta wanka sai dai tana aisha ba sai dai tana faɗi ba Allah ta'ala ya yarda da ita faɗi ma sayyidi ali ne ya mata wanka ba a ce an ajiye wani mutum mai zaman kansa saboda wankan gawa ba dan Allah dan adama mutane mu dinga zuwa mana tambayar malamai abin da ba mu sani ba na shari'anin addinin mu su gaya mana sai dai ali shi yawa ma wanka miji iyo matarsa wanka a cikin gidanku a yi mutuwa duk danginku a rasa wanda zai ɗauki mamacin nan yi masa wanka sai an kira wani can daban har kuma a ce wai kayan da aka tuɓe na jikin wannan mamacin na wannan lokacin da ya mutu wai nasa ne haramun ne kayan magada ne me isa ba za ka tambaya shin menene a cikin wankan ne ne menene a cikin wankan wanda ba za a iya ba to don Allah ko da mun yi bayani za mu faɗi ɗan kaɗan daga ciki ne gamsuwarsa mutum ya je makaranta a koya masa malamai sun sani ga sunan birjik za su koya muku yadda ake a cikin gidanku a yi muku mutuwa ba sai kun ɗauko wani kun tona asirin mamacinku ba an fahimta to shi wankan gawa ya bambanta da kowane irin wanka da ake akwai abubuwan da suke za a tanada kafin yi wa mamacin nan wanka za a sa a dafa ruwan ɗumi za a ga ana za a sa a dafa ruwan ɗumi kada yi zafi ɗan dalan dalan idan ka tashi za ka tanadi bokiti guda uku bokitin farko ruwa ne a ciki gare gare wanda za a iya yin alwala a yi sallah da shi shine wanda masu addini suke cewa al mutalak ruwa mutalaki wanda bai jirkita da komai ba sai ka ajiye shi a gefe na biyu kuma sai a samu magarya. sai a samu magarya in babu ganyen magarya sai a haɗa ko magaryar da sabulu ko kuma a kaɗa sabulu a wannan a shi wannan bokitin na biyu sannan ɗayan shi kuma sai a samu ɗan wani abu a cikin kafur sai a sa turare a cikin wannan ruwan kaga kana da ƙwarere ko kuma bokitai guda uku kenan a inda kake sai a ɗauko mamacin wala Allah mace ce mata yan uwanta za su yi mata wanka ko namiji ne ko yaro ne ko yarinya ce ba a yarda a tuɓe mutum san tarantan haihuwar uwarsa ba shari'ar musulunci ba ta yadda da wannan ba za a cire kayan da yake jikinsa za a bar masa kwarjalle zani daga gwiwarsa zuwa nan wanda zai rufe masa al'aurarsa wancan ruwa da muka yi magana da farko mudilaki wanda da shi ne ake yin alwala ake yin wankan janaba da irinsa ne ake yin sallah wanda fakihai suka faɗa to sai ka ɗauko shi za ka sa ɗan wani matari a hannunka in ma leda ko irin soft ɗin ta likitoci ko dai wani abu sai ka ɗaure hannunka a cikin masu taimaka maka a wankan da mutum ɗaya ba zai yi wankan gawa shi kaɗai ba su ɗaga sai su kwara ruwa sai ka fara wanko duburarsa ko da wani abu ya fito na bayan gida shi fitar bayan gida daga jikin mamaci ba yana nuna Allah bai masa rahama ne ko ba mumini ne? a'a shi bayan gidan ne baya tafiya kabari ba a zuwa kabari da shi idan akwai shi a ragowar cikin wanda zai mutu to yana mutuwa zai fito inda wannan bayan gidan sai a wanke a wanke al'aurarsa kaga hannunka bai taba wannan bayan gidan ba bai taba kuma wajen mafitsararsa ba kuma ba a ganta ba don zira hannunka kai an sa kwarjalle wa'ancan kuma sun riƙe ƙawafon haka sai ka wanke fes an ziya tsarkaka wani ma kuma ba za a samu ba idan ya wanke sai ka cire wannan wannan abin da yake hannunka in ka cire abin da yake hannunka wannan ruwan dai da ake magana wannan ruwan wannan mudalakin nan sai ka ɗauka sai ka zo sai ka fara masa alwala inda ka san za ka yi alwala da kanka inda ka san cewa duk abin da za a yi ana farawa da dama a shar addinin musulunci shi ma da dama za ka fara masa ka fara wanwanke masa hannunsa ka yi masa walwala idan ka ɗaura masa alwala ka wanke kansa ka wanke ƙafafuwansa to sai kai masa wankan janaba shi ma wankan janaban da wannan ruwan da za ka yi ko ina jikinsa za a wanke sai ka fara da tsagin jikinsa na dama ka wanke shi akwai inda aka ce ka iya ɗago mamacin da ka kwanci haka wa'in mutanen su dafiye maka shi ya tashi zaune haka ka wanke bayansa ka iya kuma murgina shi da koma tsaginsa na hagu haka ka wanke shi in ka wanke nan sai ka da sai ka wanke hannunsa na hagu sai ka wanke kansa so uku kamar yadda kake a wajen wankan janaba wankan janaba dai za ka yi masa saboda ba a san a wani hali yake ciki ba a wannan lokacin idan ka yi masa wankan janaba shi kenan to wannan tsabtataccen ruwa ka gama da shi sai ka ɗauko wancan bokiti naka ko ƙwarya ko kwano wanda aka sa magarya a cikinsa ko aka sa sabulu ko kuma da magarya da sabulu ga baki. daya sai ka zo a dinga wanwanka jikin ana dirzawa ana kwarawa yana kumfa jikin tunda sabulu ne ko ina ka wanke a jikinsa kada ka yarda da rana ɗaya ka buɗe al'aurarsa ba za ka buɗe al'aurarsa ba da wannan zanin da yake jikinsa wannan tsimman kwarjallan da ne magana yana nan a jikinsa ba za ka yi matsarara ba sai ka wanke shi fes da wannan ruwan sabulu an ɗaure shi da wancan ragowar ruwan wanda yake matsalakin nan sannan sai ka ɗauko wancan ruwan na turaren nan sai kai masa wanka da shi shi maka kunce jikinsa uku uku kenan uku wanka uku kenan to wani ana iya samunsa jikinsa ina da dattin da ya wanka uku ba zai fidda shi ba ko kuma haɗarin mota jikinsa akwai ginin da uku ba za ta karɓe shi ba to ka samu dama ka iya yin biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku wanke biyar sanda ake wa yarsa kenan sayyidatuna zainaba wanka ya gaya wa matan da suke mata wanka ice ku wanke ta wutaran ku yi mata wanki wuturi ko uku ko wanki bakwai wuturi kenan ko tara ko sha ɗaya inda dai kuka zai yi muku to inda kaga zai maka zaka wanke mamacinka ya fita haka zaka yi masa amma ukun nan watakila yanzu nan i wanka an fahimta shi mamacin yanzu nan i wanka i fita i mutuwa fuja ba datta a jikinsa wannan ukun zai masa amma mutumin da aka ce ya daɗe ina ciwo ya shekara goma watakila ina kwance zai buƙaci watakila wankin fiye da haka ko kuma ya haɗarin mota da jini a jikinsa zai buƙata fiye da haka sai ka wanke shi mara inda na faɗa ana gama wankewa kenan sai ka sa a sake ɗauko wani kwarjan nan ko zani sai a yafa a kan wannan wanda ya jike sai a zare na ƙasan wanda ya jike din sai a samu wata tabarma ta musamman sai a je ta a can gefe sai a ɗauke shi da wannan sabon zanin da aka sa masa kurjan nan sai a ɗora shi akan wannan tabarma wannan ta jike sai a janye ta sai a samu tsumma sai a ɗan goggoge jikinsa saboda danshi ana goggoge jikinsa saboda danshi ka sa masa wannan zanin sai a ɗauko hirami hiramin da ake lullubawa a tafi a kai shi makabarta sai a rufe shi ba za a ba fuskarsa a buɗe ba daga kafarsa har fuskarsa sai a rufe shi daga nan sai likafai wannan shi ke nan fa abin da yake cikin wanka. amma muke kasa yi ko ku dan ba mu tambaya ba muke barin ana muna fassar muna muna tozaltar da tsiraici irin na ɗan uwanmu wani ma bai san cewa tsiraicin ba haramun bane saboda shi aka ɗauka kai unguwa yake yin wankan shi zai zo ya ga dama zai maka ba zai yi maka irin na sunna ba akwai abin da ake kira at-tahnid at-tahnid akwai abin da ake kiransa a tanidu shi ne. inda di yake sujjada wajen sallah za ka shafa masa turare sunan za ka shafa masa turare a goshinsa za ka shafa masa turare a hancinsa shi mamacin za ka shafa masa turare a nan tafukan hannunsa inda yake ajiyewa ya yi sujjada da su za ka shafa masa turare a gwiwoyinsa wanda yake kai su ƙasa yi sujjada 'yan yatsun ƙawahuwansa za ka shafa masa turare Shi shine tahanidi ban san a inda mutanen mu suka gano cewa a sa auduga a hancin mutum ko a bakinsa ko a dubararsa ba za a kashe makabarta amma idan aka ce mutum ya mutu da daddare zai kwanan kesu akan sa irin wa'annan abubuwan audugar a toshe bakinsa a toshe hancinsa a toshe sa, a toshe kafa azzakarinsa da kuma wajen bayan gidansa saboda idan mutum ya mutu mala'ikun da suke tare da shi wanda ya Allah tun da ya halicce shi ya saka su su goma sha takwas suke masa hidima mala'ika goma sha takwas da yake duk wani mutum mai rai hidima kowace kofa akwai mala'ikan da yake kula da ita to da zarar mutum ya mutu wannan mala'ikun aikinsa ya kare, don haka idan aka ba gawa ba a toshe ba da ita da rami duk ɗaya ne kowane ƙwaro zo shiga shi yasa ake sa audugar amma fa ba fa ana sa auduga bane za a ɗauki mutum a kai shi makabarta sai dai in akwai wani logo da aka ce an gano a sa auduga in za a kai mutum makabarta to muna neman sani tunan mu almajirai ne amma dai kam ana sawa ne don haka mutum zai kwanan keso kenan in zai kwanan keso akan dan sami fefe an san fefe dai abin da ake kira fefe ko muhuci sai a dan zuba yashi akan muhucin ko ɗan zuba a kan fefan sai a ɗora a kan mamacin cikinsa to in allah da wannan mamacin ko da zai kwana ba zai kumbura ba tunda ƙasa ce ta tarar da ƙasa in kuma aka bar shi ba a sa an danne da ɗan wannan ƙasar ba to cikin zai kumbura idan gari ya waye an zo za a sha wahala wajen yi masa sutura amma aka masa aka cikin ah, ba zai kumbura ba to wannan shine abin da ake magana a ɗan abin da Allah ya hore za a faɗa wajen abin da ya shafi wankan gawa sai dai bita mamihi cikakkensa a tafi makaranta almai suna nan za su yi bayani a ciki yadda zaka koyi ya ake wanka dan Allah da annabi ka rufa kanka asiri ka rufa matarka asiri da iyalinka a gidanku in sun mutu wanke su da kafanan nan sai kuma magana Da ka wannan marhala da muka faɗa sai magana a sa mutum likafani wannan ita ce tambayar da kika yi ta farko sai tambayar ita kuma sallagawa sallagawa duk mutumin da kika sani haƙƙinsa ije yi sallagawa har mace abinda isa ba a barin mata su je su yi sallagawa su raka jana'iza saboda suna da rauni na zuciya in aka bar su aka ce zai su yi sallagawa su raka jana'iza ne za su rika yi akan hanya to maimakon a zo a yi wannan to zalta sai aka hana su sai da tana ummu salama tana cewa mu mata an hana mu ziyarci makabarta amma fa ba a takura an ce lalle lalle kan mu je ba sai abin da ake gudu mata za su halatta za su haifar shi isa ake hana su su mata daga cikin gida za su rako mamaci zuwa kofar gida har sauran gida ko ubanta ne ta rako shi iyakarta nan ko mijinta ne ta rako shi iyakarta nan ko ɗanta ne imata ta koshi shi iyakar ta nan sai mutane su mai da su wanda da ba za su ƙi yin abin da ba a so ba sai su je sadaka tana kan kowa ba za ka yi min komai ba ni ino da nake magana ba abin da za ka iya min a duniya aka ce na faɗa na mutu baka zo kayi sallaci gawa ta kai min addu'a ba me za ka yi min addu'a ba a ce sai wasu mutane ne za su yi ba kowa tana kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haqqul muslimi alal muslimi sittun au hamsin a wani hadisi ciki ya halarci jana'izarsa a ciki ka je jana'izarsa ka yi masa sallah mutum arba'in idan suka tsaya a kan gawa annabi ya ce suka tsaya a kan gawa suka yi mata sallah suka roƙi allah ubangiji yi wannan gafara yi wannan gawar gafara so kuma ina mutanen ba su taɓa haɗa allah da wani wajen bauta ba allah ubangiji ya karɓa ya gafarta masa to sa sai isa mutum talatin da tara da ka zo sai ka sha muke ka nuna jahilcin ka sai ka koma gefe menene amfanin soyayya ka da shi ta yi rana zuwan ka yi rana ɗan gwandama da baka zo kada mutane mu rinka nuna jahilci sallar gawa ta kowa ce alwala za ka yi maganar abin da ake karanta a sallar gawa dama a ciki kin tambaye ni abin da ake karanta a sallar gawa ba wani abu ne wanda ya zama gingirin aka wanda za a ce mutane ba su iya ba abinda malaman fikihu suka ce ba a ajiye wata addu'a mai zaman kanta titir wanda aka ce in ka zo za ka sallagawa ita za ka yi mamaci ba amma dai alal istihbabi akan yadda ake so abu muhammad zai abu abu zai qirawani radiyallahu ta'ala anhu mai littafin risala ya kyautata wata addu'a ita ya kamata amma ba lalle bane ba dole bane idan baka iya ba ko kai ne limamin idan baka iya da larabci baka yi da hausa Allah ya gafarta masa baka iya wannan ba ka iya Allah ya rahamta masa Allah ya karɓi bakuncinsa Allah ubangiji sa annabi ya zama matarinsa Allah ubangiji ka wanke shi da kankara ka wanke shi da ruwan sanyi ka wanke shi ko dun wannan ma duk ba ta samu ba tsaya duk ka bara sai ka ce Allahumma ghafirhu warhamhu afu anhu afihi ba za ka iya ba za ka iya a ta bi ma kai a ta uku ma kai haka a ta hudu ma kai haka kabbarorin wannan ya zama ka masa addu'a wa'ancan ko wanda aka karanta din idan ka je wajen malamai za su koya maka ko ba abu ne da za a kasa riƙewa ba in ma kuma ba za ka iya yi da larabcin ba ka yi da hausa ba shi da amfani a ce za a yi sallar gawa ku taho samari su koma gefe wai dan ba su iya ba wannan tozalta addinin musulunci ne tozalta musulmi ne tozalta musulmi ne da tozalta addinin musulunci menene a cikin sallar gawar ka wuce ka yi masa duk kabbara ka barbari hudu ko oh, duk kabbara ka yi masa addu'a ba ta yi ba ta yi nan babu wani abu a ciki daban wani da ce sai an karanta ko sai malam wani ko sai waye ko sai waye duk babu in kun zo kuka tsaya ko da ba ku kai ku arba'in ɗin da ake magana ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku yi sahu uku sahu uku ko da mutum uku uku ne idan kuka yi sahu uku kuka ce Allah ya gafarta wannan mamacin Allah ya karɓa arba'in wanda wanda ba sa shirka suna bauta Allah suka ce Allah ya gafarta masa ya karɓe shi in ba ku kai ba ku yi sahu uku shi yasa da yawa idan an je wajen sallagawa zaka ga wasu suna cewa a yawaita sahu ba a yi ta haka zirr ba a a yawaita sahu shi ne abin da ake magana a kai to duk da cewa dai dan wani abu duk da muka faɗa anan takaitawa a kai amma bi tamamihi cikakken magana shamila wallahi ba za a fahimci kuma ba san ji makaranta addini musulunci sai a je a koyi yadda za a yi don mu fadda kanmu daga cikin wannan duhu da jahilci wannan shine dan abin da ya sauka da ni assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh godiya malam to ka zo wata gaba ne inda kake zancen turare da ake sawa a gaba-gaba na mamaci to shi wannan turare da ake sakawa malam normal turare na irin humra namu ko kuma turare na fesawa ko kuma daban ne shi ake sai da shi turare na wankan gawa addini ne ko kuma al'ada ce don na zaci al'ada ne kawai ana ji ana turaren gawa turaren gawa to muna so mu ji sharhin wannan turaren gawa ni da masu kallo addini addini ne ban kana sun hadisin bane addini ne shi iya da a yi wa mutum ta hanidi shine na gaya ma sunansa a larabci shine a shafa masa turare a kogin gabubuwansa da ikiyan jada guda bakwai wannan na lissafa a ta hanidi addinin musulunci ya yarda da shi kuma a yi shi kuma yana da kyau wanda duk bai yi ba kuma sani ya biyu amma a shafa masa bakun wani turaren gawa da ake fara da turaren da ake fesa likafani da turaren da ake tahanidi da shi da wanda bayan an naɗe gawa ake fesawa a ɗauke ta tana ƙanshi duk ɗaya ne kowanne ne in aka samu ɗan yayyafa ne sandal ne wane ne duk yayi amma ba yadda mutum ya hura albahori turaren wuta shi zai hura a wajen gawa ko kuma hura ibi makabarta da gawa ba zai yi amma turaren da aka samu su ba laifi ne a su. to malam muna godiya Allah ya saka da alkhairi alamai da malam gida lafiya amin masu kallon mu da fatan an ilimantu an faɗakartu kamar yadda aka saba yi duk sati insha Allah zuwa wani satin za mu kawo muku malamin mu domin ya ƙara daga inda ya tsaya mun gode Allah saka da alkhairi